والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يتمك صابا a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu shaykh sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasinmu na ɗari da tamanin a cikin tarihin sahabin nan mai daraja abdullahi bin amur bin al'ad radiyallahu an kuma a yau za mu tashi inda mala yake cewa abdullahi yandam ko yandamu abdullahi bin amur bin al'ad yana dama. dangane da alkawarin da ya ɗauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yarjejeniyar da suka yi da annabi akan cewa shi ba zai iya barin azumin nafila a kowace rana ba ba zai iya kwana bai yi sallah ba ba zai iya kwana guda bai sauke alkur'ani ba waɗannan su ne manya-manyan abubuwa guda uku wanda har annabi ya je gidansa tare da amaryansa ya gwada masa cewa abin da yake yi din nan ba daidai ba ne duk da kasancewa ayyukan ibada ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala da yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ta'ala da yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban mutane da aljanu ba sai don bauta mu to idan mutum ya duba cikin 24 hours din nan gaba daya bautan Allah yake yi babu lokacin walwala ba lokacin sararawa ba lokacin neman kuɗi babu lokacin shakatawa duk 24 hours din nan bauta ne ko waɗannan salloli guda biyar kai lissafi ina da tsananin an samu mai jan dare a sallah a sallan shayi, ko sallah a zahar ko la'aza mintoci nawa za a yi eh ba fa sannan sallah ba fa ko da yake asuba an fi janta to ina lura ga kaman asuba waɗansu wurare suna yin minti goma minti goma sha biyar minti ashirin mafiya yawa mintoci goma sha biyar a sallan asuba a za'ar ba ta kai haka ba la'atar ba ta kai haka ba balle magariba da yi shayi mafiya yawa azkar inda za ka yi bayan sallan farilla bai wuce na waɗansu mintoci ba to sai wanne akwai lokacin da kake karatun qur'ani bai wuce na waɗansu mintoci ba in zaman karatu ne wani lokaci ma kana zaman karatu kana yi kana gengali ko kana tuna wani problem yadda za ka yi solving dinsa, ba haka ba ne ko ka toshe hancinka da bakinka kuwa za a samu kana dan tunanin wani abu da ba eh ba ta awa guda ne ka kaf gaba daya kana ibada sannan kuma kana zaune wajen karatun za a bugo maka waya ka tashi ka zo ka zauna a sake bugo maka ka tashi ka zo ka zauna ayyukan ibada ana haka ne ai kaga ba zai yi ba saboda haka in kai lissafi a cikin 24 hours how many hours kake aikin ibada to mu dauka in za a kwanta bacci akwai addu'a idan ka taki akwai addu'a kana kwance mai yiwa za ka yi ta addu'o'i har bacci ya dauke ka wani abu kuma wani abin mamaki idan mutum ya kwanta ya dauko ayoyin qur'ani yana karantawa to nan ne bacci zai dauke shi wani lokacin kana karatu da ka baka san ma lokacin da zaka je tsakiya ko karshe ba to a cikin awa 24 to mu dauke awa nawa mu ta awa goma <laughs> yayi yawa to mu dauke hudun kai eh sauran awoyi 20 din nan ko kana zaune da iyalanka kuna taji ko da yaranka ko kana daddanna wayanka kana ganin rikicin yan siyasa da waɗanda ake abin nan menene ake kwafte ku eh wa ne ko menene ake kwafte ku eh sun yanzu zamanin farfesu ne farfesan su in ji wani sannan kuma idan ka zo wajen harkokin kasuwancinka ko da kana jan tarbi Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗa ba mu sanya zuciya zuwa cikin nan adam guda ba a sai kana zaune a shago ana maganan ciniki kai kuma kana jan tarbi zai yiwu wanne kake yi kai dai kawai ka rike tarbi saboda ka saba rike tarbi ka gani to kamar yadda dai kuka faɗa duka idan aka tattara mu ɗauka awa hudu tur a cikin awanni ishirin da hudu amma ga abin da aya ta ce kuma kalaktun jinna wal insa illa liyabudu ban halitti wato mutane da aljanu ba sai don su bauta musu tare kenan ana son ka yi aikin bauta 24 hours ne kai kuma sai kawai gari kana awa hudu kacal to shi sa malamai suke cewa da Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa ban halitti aljanu da mutane ba sai don su bauta mun illa liya budun liya budun wannan lamuka alil ne ko lamun juhur lamu ta'lil ne au lamul juhud au gani malamai suka ce alami ne na ainihin juhudi saboda mai saboda annafiyu ya gabace saboda haka ubangiji ta'ala halitta mu domin bauta masa domin hidimominmu na duniya yadda za mu inganta rayuwarmu tsakaninmu da iyalanmu da sauran makamantansu وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض هذا أنت ما كنمي ونم كنمي ونم ونم بذي توشي ونشم ونشم بذي توشي ونشم با وذن هكا وذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا بدا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما cewa waɗannan hidimomin da ya ɗauka sun masa yawa kuma za su takura shi kuma Allah ta'ala bai sanya ayyukan ibada waɗanda za su takura ɗan adam ba wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj wa mal muradu bil haraj abinda ake nufi da al haraj takurawa wato kuntatawa ko kuma matsawa duk dokoki da tsare-tsare da ayyukan ibada ba haka suke ba to amma ki yake ma annabi ne fa zan iya yi saboda yana jin da samartaka a lokaci eh yanzu da za ka samu wani ritayire wanda ya ritaya yanzu yana da shekara 75 da biyar ko tamanin ka tambaye ka a lokacin samartakansa ya dan gutsuro maka labari a lokacin da yake shekara ashirin 25 da biyar talatin talatin da biyar in yana faɗa maka abubuwa mamaki za ka yi ko mu da ba mu kai matsayinsu ba mun san lokacin da mutum zai tafi gona da safe ba zai dawo ba sai da magariba kuma lokacin aka tashi aikin gona musamman gonan da take da fadi take da girma in aka zo aka yi girbi ko ana yanka ko ana tara wani lokacin farin wata ne har kwana ake ana aiki har kwana ake yanzu kaga an kwana saboda barayi ne amma da ba maganin barayi za ka bar abu a fili mutum da ya zo ya wuce ko ba ya da saboda halaye a lokacin ba su gurɓace ba to ko kwanan nan ina magana da manyanmu ko waɗanda suka gabace mu a harkan da'awa an tafi wa'azi wani gari mota ta ɓace da daddare suka kwana a wani ƙauye a kai su masallaci suka kwana kuma kusan duk waɗanda suke mota. irin da ta nan ne da suka kai shekara 65 gabayin sai waki gari sai muka samu labarin aikun kwana ga inda suka kwana ana ta kokarin gyaran mota sai na ce allah sarki in mu ba za mu iya yanzu na kwana a wajen sauro sosai na yi sati ina fama da maganin zazzabi ya kamata jiki ya riga ya saba a samu gado lafiyayye da katifa dollar wanda in ya motsa kana taki zai tashi sannan kuma a samu abinci mai kyau zai yanzu ka je kauye aka kawo maka tuwon gabza da miyan kuka wanda aka sa a ciki to ni na san idan na ci wannan abincin to sai na sha fulajin kamar guda biyar hala amma kaga waɗanda suke harkokin da a su za su iya wannan ba abin da ya dame su ko da ba a surfe ko ba a buga dawa yadda ya kamata a buga ba akwai ɗan sauran hancin nan kun san hancin nan ba fa cikin duta yake ba yana cikin menene me ake kiransa kaikayi yana cikin kaikayi abincin dabbobi ne don ka samu dawan da ba buga sosai ba da ɗan hanci hanci a da akan kai nika a haka in aka kai nika a haka ba lalle a tankaɗe ba tun da rariyar tankaɗe ma na sani a da guda uku ne ya sa wani abin wallahi matan yanzu zan karantar da su eh, wani bangare to kaga abin da nake so na kawo wato yadda waɗancan suka yi ɗawainiya kuma jikinsu ya saba suka shiga suka fita to mu yanzu ba za mu yi ba. mu dai bar ma masallaci akan kujera ga tebur a hakan ma sai da fanka tana kadawa in ba a samu ac ba a samu fanka ga kofin ruwa ana yana kurbawa shi ma ana kawo maka zallar ruwa kullum wata rana guna guni za ka yi a hatso da mai zaki ka gani saboda yadda jikinmu ya kasance to duk da haka waɗannan da za su kwana ko da a jeji ne sun fito da awa ko sun fito wa'azi da duk wahala da za su sha zai yi wahala idan sun dawo cikin gari ku gwada maka alama ba za ka gane ka kuma za su baka labarin cewa ai a da ɗawainiyar da suka yi ma sun yi ɗawainiya ninkin ba ninkin fiye da haka wanda kai yanzu kai sai rashin lafiya ta maka amma dai abin da aka sani a shari'ance duk abin da kake yi a cikin samartakanka na ayyukan alheri na ayyukan ibada ka saba kana yi sai shekaru da hidimomi suka zo suka hana ka to Allah ta baraka wa ta'ala zai baka lada tamkar kayi idan lokacin ya yasa ake son a yi kokari a dage amma waɗannan tsare-tsare na ayyukan ibada da abdullahi bin amr bin al ya dauka annabi ya ce masa tun da wuri ce ba za ka iya saboda ki karan kansa annabi ba ya iya yace ni ma ba zan iya akwai responsibilities da yawa kan nan adam ko mace ce ba za ta iya to amma daga baya sun wato bin amr bin al-as radiyallahu an kuma yayi nadama kan haka kuma yake da kaitonsa da ya dauki shawarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan nan Abdullahi bin Amr bin al-As zakaninsa da mahaifinsa kamar shekaru goma sha biyu ne kacal wannan mun sha yin bayani wannan ya gwada mahaifinsa ya yi aure da wuri kuma Allah ya baki haihuwa da wuri Zakanin uba da ɗa shekaru goma sha biyu a haife har na taɓa tambaya na ce kai tsakaninka da ɗanka na farko ko ‘yarka ta farko shekara na wani mala ya haya shekara goma kacal ko ashirin malam baban gida shekara nawa baba inuwa shekara nawa eh manaja tsakaninka da ɗanka na farko ka gani ya kai sha biyar ko wai wai wai ko gaga da yawa to amma wanda aka ce tsakanin su shekaru goma sha biyu abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma ya kasance Allah ta'ala ya baki ilimi domin yana ɗaya daga cikin malamai na zamanin sahabbai tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi dai mahaifinsa mahaifinsa ne kuma ya ɗan fi shekaru sai kuma mahaifin Allah ya baki hikima da basira irin na administration na jagoranci amma abin da zai ba ku mamaki wani lokaci ɗan yakan zauna da babansa ya ce abu kaza ba daidai ba ne ba ya ce baba ba daidai ba ne kuma ana son haka amma sai dai ka karanci yadda za ka yi gyara wa mahaifinka don yadda za ka yi gyara wa mahaifinka ba kamar yadda za ka yi gyara ma kakanka ba ne yawwa in kakanka ne za ka ce haba kai an bar wannan ka zo in koya maka eh, a nan ma in baka haɗu da kaka mai zafi ba in ka haɗu da kaka mai zafi wato ina jin yadda za ka rinka jin tsoronsa ko babanka ba za ka ji tsoronsa ka ba ana samu ko ba a samu ana samu to kaga yin tsakaninka da mahaifinka ba nisa to akwai abubuwan da dole ki ma zai haƙura amma yanzu a ce shekaru ashirin ko talatin tsakaninka da ɗanka na farko ai kaga ba ba ma abin da za a yi kwamfayarin ba ne yana da wahala to shi yana gyara wa mahaifinsa wani lokaci akan samu sabani tsakaninsa da mahaifinsa mahaifinsa ya je majalisar annabi sai faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam maza Allah sai ya hadu da shi ya ce babanka ya kawo kuka a kanka ni abinda nake faɗa maka shine kai biyayya wa mahaifinka cikin abin da bai saba wa Allah da manzo ba saboda wani lokaci ana samun sabani akan abin da ya shafi duniya yanzu ko akan harkar siyasa sai ka samu baba ra'ayinsa daban ɗa ra'ayinsa daban baba ya ji ya ɗauko abga ko kuma wani adp shi kuma ɗa ya dage a kan afy ya ce nan za a yi mu yi kaba-kaba-kaba. Da tun da dai manufan ɗan takara ne ko yan takara ne ake abin da bai kamata a ce a samu mummunan saɓani ba har ka zo ka ce ba za ka sake magana da shi ba kar ya sake zuwa gidan duk kyautan da ya kawo maka ba za ka karɓa ba da menene ya kaga wannan hatsari ne ina fata an gani. to za mu samu ƙarin bayani akan wannan abdullahi yanda abdullahi bin amr bin al-as yana nadama amma na ambaci ɗaya nadama eh fi ihdal munasaba a ɗaya daga cikin abubuwan da suka taba faruwa shaka amr bin al-as aidan waladahu abdullah لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص يا كيكوكا أنت ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi kaga dai babban sahabi ne mai daraja wannan ke yake gwada cewa komai girman ka da martabar da Allah ya baka za a iya samun wani lokaci kai kuskure eh sai dai an maka gyara ka dauka ai wanda za a ce baya kuskure kwata-kwata shine wa annabin Allah ko manzon Allah amma komi walittakanka dole wata rana za ka yi kuskure na na فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله كما ذا الله كما sai a baka ma ما دام Ya ce ka yi ɗa'a wa mahaifinka matukan yana da rai matukan yana da rai wannan ba yana nufin cewa in yaba duniya a saba masa bane don idan mahaifi ya yi wasiya ga ɗanka cewa ko bayan raina abu kaza kada ka kuskura ka bari ko abu kaza kada ka kuskura ka yi to ka karbi wannan wasiya ka haƙura matukan bai saba ma dokan Allah ba misali ya ce yarinya kaza ko bayan rai na ban yarda ka aure ta ba to ka hakura ka fita sha'aninta dole sai ka aure ta za ta baka jannatu adinin ne ko jannatul ma'awa ga mata da yawa sai dai dole za ka fara cikin jarabawa domin sai jarabawa ta zo ana gwada maka cewa in ba ita ka aura ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba shi kuma ya ce ko bayan raina ban yadda ka aure ta ba ka aure duk matan da kaga ta dace amma banda wance ko mahaifiyanka ta faɗa maka haka sai ya ce ba za ka kiyaye ba tunda idan sun ba duniya ya za a yi a gano cewa sun yadda za a iya gankar da su su yadda yana da wahala wannan misali mafi sauki kenan amma abin da yake ya saba ma Allah ba za ka saurara masa ba yace ko baya rai na karka kuskura kai sallah a masallaci kaza saboda me ko bayan raina dan uwa na wane wallahi ban yadda ku yi magana da shi ba wani abin da ya faɗa ya zan maganan banza saboda in kai biyayya ma wannan da kai da uban naka za a casa kuranin takin kiyama to ba gara ka bari in ya zo kai iyaka kokarin yadda za ka kwato shi bai kwato ba a alkiyama sai ka bari a tasa shi shi kadai ai ayan qur'ani ta riga ta faɗa ranar da ɗan adam yake gudu gabarin waɗannan nau'o'i na dangantaka yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ba kaga wannan ya saba ma Allah ba za a saurare shi ba ko kuma a samu uban dan bariki ne akwai kungiyan yan bariki yan hayaniya waɗanda suke barna shi yake su fansarin ɗinsu yana supporting ɗinsu ko yake jagorantar su ya ce to ko na mutu ban yadda ba ku yi watsi da su ku ci gaba da rike su wannan ma maganan ban zafi. ka kauce masa sannan kuma ka ci gaba da neman masa gafara kurakuran da ya har ya mutu Allah ya gafarta masa to kaga na ka dace sai Allah ya sassauta masa a ba faɗa mana menene mahaifinsa ya faɗa wa manzon Allah ba kamar ya annabi ya ce a tsaye ba kama da mahayya ka yi ɗa'a wa mahaifinka matukan yana da rai to wannan shi yake gwada cewa da abin ya saba ma Allah da manzo Allah ba zai ce ai masa da'a ba wanta kala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila jawari rabbi to manzo Allah ya koma wajen Allah wadarat ajalatu zaman wato amalan ke na zamani ya jujjuya akan sahabbansa cikinsu akwai Abdullahi bin Amr bin al wannan an kawo mana kalmomin balaga ne a wannan abin na paragraph din walamma nashibal qital fi sifina akwai lokacin da yaƙi. ya ainihin kunno kai a yakin sifina wannan yaƙi na sifina tsakanin musulmi da musulmi aka yi bayan manzo Allah ya bar duniya ba da dadewa sosai ba كان عبد الله بن عمرو مع أبيه في جيش معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص ينا تارد بابنسا أرندنا معاوية دان أبي سفيان الله كتار إجاده wancan bangare kuma Ali bin Abi Talib da sauran jama'a to kaga jigajigai ne suka hagu aka yi ainihin yaki wa shahidal kitala kuma ya halarci wajen yakin walam yadrib bi sayfin walam yarmi bi sahabin sai dai bai yi bugu da takwabi ba bai yi harbi da kifiya ba ya dai halarci wajen to ashe mutane sun lura ya je wajen yaƙi shi bai taimaka ba sai aka kawo bayaninsa sai muawiya jagorar rundunan faƙala lahu mu'awiya sai mu'awiya ya ce masa ma ba luka ma'ana tun da baka dauki takwabi ba baka dauki fari da baka ba baka taimaka ba to ina amfanin kasancewanka tare da mu qala inna abi shakani ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai ranka shi ina so in sanar da kai mahaifina ya kai ƙarana wajen annabi da ya kai ƙarana faƙala buɗan bakin annabi sai ya ce a sai a ba kama da mahayya ya ce kai wa mahaifinka matukan yana da rai ba ana ma tun da mahaifina yana tare da kai to ni ma ina tare da kai amma walakko ko sai dai ni ba zan yaki ba saboda akwai matsaloli guda biyu matsala ta farko kasancewa tare da su ina ganin wannan da sauki matsala ta biyu dauki makami in yaƙi waɗanda suke tare da aliyu bin abi talib muna sallah tare muna azumi tare muna kalmar shahada tare muna zakka tare muna aikin haji tare ga kuma auratayya a tsakani ya ce ba zai yi ba amma dai ina cikin rundunan wannan ba matsala to kai a yanzu kana iya kwatantawa da jami'iyyun siyasa ai eh, very simple don wannan ya dauko wancan jami'a wancan ya ɗauko wancan jami'a sai ya kasance abinda za ku yi ta zage-zage kuna cin mutuncin juna ko kuma ku ɗauki makamai da za ku zubar da jinin juna daidai ne ba daidai ba ne saboda haka wannan kamar a wato yarce ka ba kafin tararai ne tunda shi zai ɗauki matsayi yana tare da babansa tunda babansa yana tare da ɓangaren mu'awiyar bin su sufyan kamar da turanci ka ce babansa yana fatin muawiya bin abi ne, sai to ni ma ina tare da babana amma in za a yi fada ba zan yi ba kai ma duk mahaifinka yana wani fati ka ce kana tare da fatin ba matsala ba ne kuma duk wanda ya accusing ɗinka bai san menene ma a ta ce ba ko a zaman ta kewa ma ba daidai ba ne ana samun waɗanda suke fito na fito da iyayensu ba wai wanda kuma ya yi wani fati daban za ka ce masa ya kukure ba yanzu ko a najeriya za ka samu 'yan takarar shugaban ƙasa manya-manya sai ka samu 'ya'yayensu ba sa jam'iyya kuma shi ya yi shiru kai kuma ɗan uwanka ba ya jam'iyyanku kana ta zaginsa wawa kawai talaka baka san inda kanka yake maka ciwo ba Allah ya kyauta ya ce don haka ni ba zan yi tawaye wa babana ba saboda yana tare da kai ina tare da ku amma batun yaƙi ya ce ba zan yi ba saboda hatsarin da ke cikinsa to shi yasa malamai suke cewa wannan dai hadisi ne isnadu ko rawa rawahu ahmad fil musnad wa sahahahu al a cikin siyar alamin nubala rahimahumullah tabaraka wa ta'ala kun ga inda ake samun koda ma sabanin fahimta kenan a tsakanin malaman fikihu za a faɗi abu kaza wannan ya ce yana fahimtar kaza wannan ya ce yana fahimtar kaza amma suna tare waje guda sukan yi faɗa za ta faɗa wa raga muhaza amma kun ga duk da wannan biyayyan da ya yi kana ya kulu. daga baya ya kasance na cewa mali wali siffina ya ce kai tona da yakin siffina da na halarta mali wali kitalin musulmi ya ce kai tona da yakin da aka yi tsakanin musulmi da musulmi lawalitu an nemi tukabla habi 20 sana ya ce na so a ce na mutu shekaru 20 kafin wannan yaki auƙala a shara sinina da shekaru goma saboda yan ka riga ka mutu ai ba za a yi abin da kai ba wannan kwatankwacin abin da na da maryam ne ta faɗa lokacin da ta fito za ta je ta yi tsarki ta bar inda take zaune kuma kaddara ce haka Allah ya kaddara mala'ika ya zai ta ta a hanya ya ce inni ana rasulu a ya gula gulaman zakiyya da ce lallai ni manzo ne na musamman daga wajen ki domin in baki yaro ya kaman kyauta na zo miki da kyautan yaro to ita ta ɗauka ba mamaki a lokacin ta ɗauka kawai yaron za a ɗauko jinjiri a ba ta ce gashi ashe abin ba haka ba ne akwai rigingimu da yawa akwai rikici da yawa to a lokacin ta sallama shi kuma ya abin da Allah tabaraka ta'ala ya masa umarni yayi ya hura mata riganta kamar yadda ake fada kawai sai ga cike lokaci guda kun san anan ne yahudawa suke cewa da mala'ika jibrilu ya haɗu da ita a matsayin namiji wanda Allah ya ambace shi ɗan adam sawiya wato mai daidai tafiyar halitta kyakkyawa ta ce ni ina jin tsoron ko ina neman tsari ka rabu da ni domin saboda me saboda ba na son abin da zai taba mu mutunci ya ce a ni manzo ne na musamman daga wajen ubangiji ina sai suka ce Allah ya sauke wa iyazu billah sai suka ce to sai yayi zina da ita to idan ma da yayi zina da ita shikenan sai a samu yaron wata tara lokaci guda sai ka taba ji a duniya ko wanda ake sashi a cikin gilas ne wanda ake sashi a cikin menene suke bada eh a cikin kwalba lokaci guda ana iya kera yaro dole sai ai waɗannan watanni ai tsari ne na Allah ko da yake ina iya tunawa akwai wata tsohuwa tana ba mu labari eh da muna zama a wajen kofi suna ba mu labari wai akwai wata yar dama dama ce ana ganin ta kamar ita ta dan san wani abu ta ce wai akwai wani ko sahabi ne ko annabi ne ko menene kawai shi baya da ɗa eh ta addu'a sai Allah ya ce to za a baka ɗa kawai yana zaune a sa kawai sai ga yaro ya zo yana zaune a cinyansa wannan tsohuwa dai Allah ya gafarta mata amma dai eh wato mu a lokacin da ake faɗa mana muka ta jin mamaki ikon Allah ikon Allah ta ce kawai a yansa kawai sai ga yaro ya fito shike nan sai matarsa ta karɓa mu kuma kaga ya kama hankalin mu amma dai ko ba komai an gwada mana girman Allah da ikon Allah subhanahu wataala sai dai kuma abin ba haka bane ina jin ko labarin ne bata ji shi daidai ba ko mai bata labarin ne bai ba da labarin daidai ba haka ne shi yasa yahudawa suka tsani annabi isa alaihi a wannan gaba wasu kuma suka ce ya ofta haruna suka ce harunu shi ne da yake shiga wajen haka dai maganganu daban daban amma dai wannan hatsari ne da lokacin da ya hura ta sai ga ciki na ainihin wata tara Eh, lokaci guda ya sa abin ya dame ta maimakon ta dawo baya kawai sai ta dala gaba makanan qatiya fa ajaha al makadu ila jiz'in nafla qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mantiya shine mahallu shahid na idan da ta mutu da ta ce kai tona da na mutu kafin wannan lokaci wa kuntu nasiyan mantiya zan kasance mantacciya a bar mantawa saboda yin shekaru suka yi yawa to in ba tarihi aka dauko ba dole a manta da ita yanzu ba gashi muna zaune a unguwar nan ba wa ya fara kafa unguwar nan eh ina masu shekara casa'in ko ɗari wa ya fara kafa anguwan nan wa ya fara zama anguwan nan a wannan rafin albasa wa ya fara ma noman albasa a nan kaga wannan ba an baka tarihi ba ba za ka iya sanin menene ba sai dai kawai ka zo yanzu ka samu wuri a share don an ce maka rafin albasa ma sai ka ce ta ina ya zama rafi amma akwai lokacin da muka zo muka zauna muna wancan masallaci kana jin kukan kwaɗi haka ne ko amma yanzu ana jin kukan kwaɗin babu ku saboda haka wa kuntu na sayan mansiya to shine abdullahi bin amr bin al-as yake nadama a wannan wuri amma wallahi yace amma na rantsa da Allah ala zalika ma darabtu bi sayfin wala ramaitu bi sahmin yace ni dai ban dauki takwabi na da kiwuyan wani ba kuma ban dauki maki na koka ma wani ba saboda haka ko kai ma za ka yi siyasan ka na opposition ka ji tsoron Allah in ba haka ba Allah tabaraka wa ta'ala ba zai barka ba Abdullahi yake yana daga cikin manƙaba. na abdullahi bin amur bin al'a inda yake zubar da hawaye yake kuka duk da matsayinsa da darajarsa kun ga wancan na dama ma da ya yi ai babban abu ne ya gwada a nan a fili yana da dai nauyi a fada amma za a ce shi ya fi mahaifinsa kwatantawa ina fata an gane yana da nauyi a fada haka amma dai zahirin abinda bayanin yake nuna mana ya fi mahaifinka kwatantawa to kai ma kana iya samun ɗan da zai fi ka kwatantawa ana iya samun haka kuma abu ne abin farin ciki eh, a ce ɗanka ya fi ka kwatantawa sai dai karkulin ka samun saɓani da shi to ga kukan abdullahi bin amr bin la an ubaid bin sa'idin da kalama مع عبد الله al عمرو Harama, الحرام da bin sa'id ce sun shiga masallacin kaba masallacin harami tare da Abdullahi bin amur bin al'a wannan ana kyauta zaton a shekara ta wajen 46 ko 47 bayan hijira wal ka'abatu mutarika dakin kaba tana ainihin konewa tana ci da wuta hatta wa hina akbara jayshu Husayn bin Numayr lokacin da rundunan yakin Husain bin Numayr suka zo wal ka'batu tatanasaru hijaratuha duwatsun da aka gina ɗakin kaba saboda an cinna wuta ma ɗakin kaba suna harbi kusan a da tubalin da ake dafawa dafawa ake sai a gini da shi to in aka yi gobara mutane ba sa tsayawa kusa da wajen domin saboda in yayi zafi tattuwa yake yi fa kafa, sai ya tsaya wa baka ya fashe da kuka hatta inni la anzuru ila dumu'ihi tasilu ala Ya yace ni din nan ina ganin hawayensa yadda yake gudana a ainihin wato nan A anan eh shine kundukukinsa ko da ke kundukuki kusan nan ne eh wajnatai nan inda hawaye yake tafiya ya ce na gani cor-cor faƙala ya ce buɗan bakinsa sai ya ce ayyuhan ya ce ya ku mutane wallahi lau anna aba furairata ina rantsuwa da Allah yanzu da abu furaira ya ba ku labari annakum qatilu ibna nabiyyikum cewa ku za ku yaƙi ɗan annabinku wa muharriqu bayta rabbikum za ku kona ɗakin ubangijinku la qultum da za ku ce ma ahadun akzaba min abi hurayra ai babu mutumin da yafi abu hurayra kariya wannan kariya ne a ce musulmi ya zo ya yaƙi ɗakin kaba musulmi ya zo ya yaki ainihin makka ba zai yi ba na ya ce fakat fa to gashi abin da ya faru dama wani rikici ne ya faru lokacin abdullahi bin zubair sai yana makka a zamanin daula umawiyya don abin ya faru ne a zamanin daula umawiyya to lokacin da khalifa ya zo aka nada khalifan da ya ga bai dace ba ya ce gaskiya ba zai bi shi ba mutanen makka da madina suka yi masa mubaya har na kasan yaman duk sun masa mubaya shi kuma wancan yana kam ya ce bai isa ba shine turo rundunan yaƙi, kamar yadda sarakuna a da suna yaƙi ne na jihadin musulunci daga baya sai suka zo suna yaƙi ne na jihadin mallakan ƙasashe da bayi kuma waɗanda ake mulke su bayi 'ya'ya ne saboda tsaban zalunci da fin karfi saboda haka musulmi ne zai yaƙi dakin kaba inda abu hurairah ya bada labarin cewa annabi ya ce za ku yaki dan annabi za ku ce karyar biyu za ku jefi ɗakin kaba za ku ce karya ne amma musulmi ya zo ya jefi ɗakin kaba ya ce saboda haka kwanta ziru nikmatallah ya ce ku saurari azabar Allah fala yalbi sanna kun shi'a sai Allah ya cuɗanya ku wa yuzika kun ba'asa ba'din kuma sai Allah ya ɗanɗana masakin ku muguntan saki yanzu abin da yake faruwa ke ai babu yadda za a yi a ci mutuncin addini gaba daya Allah Ta ta'ala ya ga mutane ko yanzu yakin nan da ake yi da meye ba ke sa ya tura man fetur nawa kuma har yanzu ba warware ba daga 800 da wani abu ya koma 1300 ko 1400 yanzu ma yana neman ya dada killuwa gaba saboda za a taɓa haƙoƙin waɗanda ba su dace a taɓa su ba to wannan an karantar da mu kukan da abdullahi bin amur bin al'af ya yi kuma kusan mafiya yawa masu shekaru yanzu wani abu na faruwa za a ga dattawa su ba su yin hawa to kai kuka ma saboda tausayi da tsoron allah wallahi yana da kyau amma a ce ka shekara tamanin duk wa'azin da aka yi ba za ka yi kuka ba an yi nan tsoho idan ka je lahira za ka yi labari kuwa yana da wahala <laughs> eh wannan kenan to har yanzu aka ce gina ku radiyallahu an wadatar ka duk waɗannan bayanan da muke abin nan abdullahi bin abu bin al'asu ba talaka ba ne ba matalauci ba ne da mahaifinsa ya rasu ya gaji dukiya mai yawa shi yasa in kai bawan Allah ne ana son Allah ya baka dukiya mai yawa eh,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 Eh, waɗannan littafai eh, ka zauna zauna abin nan eh, kai zo ka miko mu waɗanda suke a zaune kowa ya zauna ba da mala kowa ya zauna inda yake ba da na bayan nan ba ku kawai ka ba su kowa ya karbi daidai ga shi ne samu ya akwai nawa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأنا اللي تابي فيتشم بياني